sai ka ga maganganu sa Allah ya bashi firasa ya faɗi magana tun yana rayu, bayan ya mutu abin da ya faɗa sannan yanzu yake faruwa ranar da Sheikh Albani zai rasu da yamma sai da ya darasin sahihu muslim sai da ya darasin sahihu muslim bayan sallar magariba ya yi darasin sahihu bukhari Allah ya haɗa masa falalar karantar da Bukhari da Muslim kamin ya karɓi rayuwar shi ya karantar da sahihu Muslim da yamma bayan magrib ya karantar da me Sahihu Bukhari a ranar ya shiga babin kitabul hajj kitabul hajj doguwar shimfiɗa da ibnu hajar ya yi sai da ya yi bayani a kanta bayan ya gama ya ce to wannan doguwar tafiya kuma gobe za mu shige ta gadan-gadan ashe dogo tafiya zai zuwa wajen Allah madaukin sarki bai sani ba ya taso kan hanya 'yan ta'adda suka buɗe masa wuta suka kashe shi akwai ɗansa a cikin motar ɗan ma suka kashe ɗansa guda ɗaya Allah ya sake bashi falalar shahada kamar yadda Allah ya ba malam Ja'far falalar me shahada annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗa mana abubuwan da shahidi yake da su da ba wanda yake da su yayin da jinin shahidi zai ɗiga ƙasa duk laifin da ya taɓa yi wa Allah Allah zai ce ya gafarta mishi kaddara malam Ja'far da Albani suna da kurakurai da laifi shahada da suka samu ta kankare wannan ko bata kankare ba kai waye san karshen ka tambayar da nake maka kai waye san karshen ka yayin da jinin shahidi zai ɗiga ƙasa Allah zai ce a tsare shahidin daga azabar kabari ya kai kasan za ka kare a kabarinka yayin da jinin shahidi ya zuba a ƙasa Allah zai ce firgici na ranar tashin alkiyama a bashi aminci sanda ake firgita ranar tashin alkiyama shahidi yana cikin natsuwa a ƙarƙashin a larshi ya kai kasan halin da kake ciki a wannan ranar yayin da jinin shahidi zai zuba ƙasa Allah zai ce ‘yan uwansa na jini guda saba'in a musu rangwamen azaba saboda an samu shahidi kwara ɗaya a cikinsu. Ba ma shi shahidin ba, ‘yan uwansa na jini guda saba'in a musu rangwamen azaba. Dr. Rijiyar Lemo yana auren Malama Zainab, shugabar da sa'u suna ta jihar Kano, ita ce babbar ‘ya ta cikin Malam Jafar. Har su muna tsammanin wannan rangwamen ya shafe su. To, mun ji. Ka ji waɗannan tatsuniyoyi da ya shirgo a kan waɗannan malamai, waɗannan abubuwa ya ɗauko abubuwan da manzan Allah ya magana ba a kan mutanen ba ya zo ya jingina su. Shi manzan Allah, sallallahu alaihi sufa ya bayar bai ayyana ba. Annabi sallallahu alaihi sufa ya bayar bai yi ta'ayini ya ce wane da wane ba, shi kuma wannan bawan Allah ya ayyana. abin da ya fara magana a kai shine waɗannan bayan Allah sun yi shahada na farko dai ƙarya ne ba shahada suka yi ba za mu zo mu ga dalilan mu cewan yankewan sun an daga musu azaban kabari sun yi shahada jinin su in ya diga a ƙasa yanzu kaman suna aljanna duk ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba wanda ya isa ya yanke ya ce waɗannan bayan Allah suna aljanna in kaga an yanke wani wanda Allah ya yanke mai ya ce yana aljanna ne ko manzo Allah ya ce yana aljanna Allah bai faɗa ya ce Jafaru yana aljanna ba bai faɗa ya ce Albani yana aljanna ba in ka musu addu'a ka musu fata na'am wannan kan na'am ba laifi ka yi musu addu'a da fatan Allah ya sa su aljanna wannan na'am Allah ya ga dama ya karban Allah ya ga dama ya bari batun cewan wai lokacin da Albani ya je ran da za a harbe shi hmm. cewan ya dawo daga darasin sayihu muslim da yamma sannan ya yi darasin sayihul bukhari da daddare wai Allah ya yi mai wannan gatan a ranar ya koyar da shahada to ina kake yadda manzon Allah ya bada sifan jawa? dama kawai dan mutum ya karantar da sahihu muslim wannan shine abin da zai sa shi dama ya shiga aljanna ko ya karantar da sayu bukhari to mun ga waɗanda suna karatun alqur'ani manzo Allah ya faɗa bada hadisi rufa qarin lil qur'an wal qur'an yal'anu ana samun mai karatun alqur'ani yana karatun alqur'ani qur'ani yana tsine masa albarka daga cikin sifofin jawa sifofin wahafiyawa da manzan Allah ya faɗa da ya ce ya na min kairi ƙaulil bariya kullum zaka ji su ne kawo hadisi annabi ya ce kitabu wasu suna amma annabi ya ce tsinannu ne gashi suna karanta hadisin Don haka bukharin da kake karanta kake cewa ya karantar ko musulun din manzan Allah ya tsine masa manzan Allah kuma ya ce daga sifan su ya ƙara'unar ƙurana suna karanta alƙur'ani amma wala jawo zahana jarahu to ashe karatun alkur'ani ya zamanto ba kawarije illa karatun hadisi ya zamanto ba kawarije illa ashe dan kawai mutum ya karantar da bukhari da muslim wannan ba hujja bane na ka ɗauko aljanna ki din aljanna ka bashi sannan kuma kai mai wannan magana a kama ka kawo kan mimbari alaran ma jawo min aya kai su wuta ka kai wanda ka ga dama wuta ka kai wanda ka ga dama aljanna to wannan shine haƙiƙar sifan hawarijawa hakikan sifan khawarijawa wato wato shayi ba iya ba iya ce a ga halaye mutum a ce masa a wannan dan aljanna ne shi a ce masa sai dai a ce Allah zai iya sa shi aljanna ba iya ce mutum wannan a ga ba ka iya ce bai ai zaka zo zaka ga zaka ga hadisai da zamu kawo anan sahabban manzon Allah wanda sun je yaƙi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda akwai wanda sahabin annabi ne wata daga cikin sahabbai ta ce yana aljanna manzo Allah ya ce wa ya sanar da ke yana aljanna wa ya gaya miki ya ce ni ma ba zan iya cewa yana aljanna ba an samu sahabi ya yi sallah a bayan annabi ya je yaƙi a filin yaƙi ta sanadiyar riga da ya ɗauka ƙwaya ɗaya mayafi wani kuma ta sanadiyar igiyar takalmi da ya ɗauka ya shiga jahannama. Okay. Okay. To ban gane wanda ya yi sallah da annabi ba, yayi kaza manzo Allah yace saboda sanadiyar riga ya shiga jahannama kai kuma ka zo kana wanke Jafaru da Albani kana nufin yanzu Jafaru da Albani sun fi wadancan bayan Allah da suka rayu da manzon Allah ne hankali bai kama wannan ba sai yasa mu abinda muke faɗa sarki zaki aji mu da kyau domin ka san mutanen suna da sharri su dauke mu da kyau abinda da muke faɗa ne. in Allah ya ga dama zai iya musu rahama okay all right okay sannan kuma akwai ayyukansu da suka nuna za su iya tafiya wuta wannan shine maganan abin da yake tafiya in Allah ya ga da musu musawa ba ma musu kyashin rama amma yankewa cewan yan aljanna ne wannan ko kai waye ƙarya kake yi shahidai ne ƙarya ne ba shahidai bane sannan a za a ɗauke musu azaban kabari za a ɗauke musu firgici ranar tashin alkiyama yan uwansa saba yan uwansu saba'in ma yan uwan Jafaru da Albani yan uwansu saba'in saba'in su ma duk za a ɗauke musu iye bayan su aljannan har yan uwansu ma har 'ya'yansu. kuwa salafiya waɗansu irin mutane ne ku kai mutane wuta ku kai da al'umman manzo Allah wuta ya zama na ku kuma naku ku zo kuna sharara musu shayadinul insi wanda sun mutu a fajirai ku zo kuna shara kuna kuna musu irin wannan tazkiyar to abin da zai baka mamaki sarki daki a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi manzo Allah ya faɗa ga abin da manzo Allah ya faɗa yace shahidai su waye shahidai hadisin Abu Huraira cikin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo an faɗo nau'i nau'i na shahidai wani hadisin ya ce bakwai wani hadisin ya ce biyar amma su ibnu hajar da suka tattare suka tattare ibnu kamar yadda ibnu hajar ya kawo ya ce shahidai za iya zuwa za iya cewa shahidai sun kai kamar guda ashirin yanda ya kawo su bisa abubuwan da ya istinbadi cikin hadisai daban-daban amma duk sifa ashirin din nan ba sifa ɗaya da ta dace da mutuwan Jafar ko ta dace da mutuwan Albani duk sifa ashirin din to ina kuka samu ku ce musu shahidai babu sifa ɗaya da ta dace da su da haka a ajiye su a matsayin su yanda Allah ya ajiye su in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya babbake su tabaraka wa ta'ala wannan haka Allah haka Allah yake ajiye su a matsayin su manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira yace kaga ashuhada u khamsatun shahidai guda biyar ne sifar na farko almadu'unu wanda ya mutu a annoba jafara annoba ya mutu ciwon annoba ne albani a ciwon annoba ya mutu ba ciwon annoba ya mutu ba na biyu manzo Allah ya ce almabudunu mai ciwon ciki ka gani ko sannan na uku wal wanda ya nutse a cikin ruwa wa sahibul hadami da wanda gini ya rufso masa ya faɗo Wasu shahidu fi sabilillahi da wanda ya je yayyaki dan ɗaukaka kalmar Allah su biyar waɗannan su ne shahidai hmm. duka ciki ba wanda aka ce an harbe shi ko an yi kaza malaman ku ba wani shahada Kuke shayi wanda ke hanyar zuwa za shi yi da'awa in aka kashe shi bi ma'ana shi ma yana cikin wanda wanda ya je yaki kenan ko dai ya a ba ya daga yakin wa da to ya je yaki musulmai ne to Ai da je yaki musulmai ba aiki ne kawai ya yi in alkhairi in Allah ya karba ya ba shi lada in Allah bai karɓa ba ba zai ba shi lada ba yawwa inna tilatallahi ghaliya su daina sayar da su wa kan malaman su su kai malaman kowa wuta su zo su kai wasu gumakan su aljanna ba zai yi ba sannan manzo Allah hadisi na gaba hadisin Jabir bin Atikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum nawa kuke irga shahidai sahabbai suka ce alqatul fi sabilillah wanda ya mutu kawai a wajen ɗaukaka kalmar Allah manzo Allah sai ya ce ashe kuwa in dai kuka ce iya waɗannan ne shahidai manzo Allah ya ce shahidan al'umma na yan kaɗan ne manzo Allah sai ya fara ya ce akwai ya ce su bakwai ne akwai almad'un shahidun wal ghariqu shahidun wa sahibul wa sahibu zatil jambi shahidun wal mabtun shahidun wa sahibul hariqi shahidun tatal hadami shahidun wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidin to waɗannan su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo a cikin shahidai tare da faffadawa da malamai suka yi kuma duk wanda ka ɗauko waɗannan bayan Allah ba su shiga ba sannan kuma ka fahimci wani abu sarki yake anan manzan Allah ba su ya bayar ba ya ayyana ya ce wane da wane ne bai ayyana ba to su me sa suka ayyana suka ce wane da wane suka kira Jafaru da Albani suka ce wane da wane annabi su ya bayar kai me yasa zaka ayyana har ka haƙƙaƙar ba ma su ba ma yan uwansu guda saba'in ma suna aljanna lallai mun ga ƙarshen su amma ba mu sanya Allah ya da su a lahira kamar yadda ni ma ina da ƙarshe ina da kana da ƙarshe muna burin duk wanda yake son annabi yake kwaɗayin ceton annabi Muhammadu ya yadda zai yi tawassuli da manzon Allah a lahira Allah ya sa shi cikin ceton annabi wanda yake ganin annabi bai kai ba Allah ya haramta masa to wannan sarki zaki idan mun dawo to bari ka ga abin da nake so in baka hadisin ummul ala al ansariya sahabiyan nan wanda lokacin da sayyidina usman ibn Mas'ud uh, ibn Mas'udin ya rasu shine a uh, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi farko farkon hijira sai ta zo tana cewa wannan sahabiyan da ya rasu fa a gaban manzo Allah sahabbai ga abin da suka faɗa sai ta ce rahmatullahi alayka ya abassaib rahamar Allah ta tabbata a gare ka ya Abu Sa'ib fa shahadati alaika. shaidan da zan maka Abu Sa'ib laqad akramaka Allah haqiqa Allah ya karrama ka fa qala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzo Allah ya ce mata wa ma yudriki anna Allah akramahu me ya sanar da ke cewan Allah ya karrama shi fa qalat sai ta ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ta ce ina fansan ka da ran mahaifina da ran mahaifiyata ya rasulullah faman yukrimuhullah to wa Allah zai karrama in bai karrama abu sa'ib ba faqala manzo Allah sai ya ce amma wa huwa faqad ja'ahu yaqinu shi dai abu sa'ib kan yanzu yaqini ya zo masa ya rasu wallahi inni la arjulahu alkhair manzo Allah yace ina masa fatan alkhairi wallahi na rantsi ma adri wa ana rasulullahi ma yuf'alu bi Kar ki sha mamaki in nace miki ni manzo Allah ban sanya zan kasance a lahira ba qalat sai ta ce fa wallahi daga yanzu la uzakki ahadan ba'adahu abadan daga yau ba zan ƙara cewa wani dan aljanna bane Allah ya mai gafara ka duba kalmar da manzo Allah ya faɗa tawazi'u dan ya koya wa sahabbai wannan sahabin annabi ne yayi hijira da annabi kila yayi yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka rayu da manzon Allah aka ce wani Allah ya, karrama shi annabi ya ce wa ya sanar da ke to shi wannan malamin da ya zo ya ce waɗannan malaman sun yi shahada za a ba su ladan yan uwansu guda saba'in za su shiga aljanna ba a zaban kabari ba a zaban kaza za a ɗauke musu kaza wa ya sanar da shi lahirin ya je ya leko ya ga an ba su lahirin ya je ya leko an ba su kaga a nan sarki zaki suwaye masu kawo sunna mu ko su kaga mu ne masu kawo sunna kawai suna su molanka ne kawai tabo ne ya cika kansa kawai suka zo su kafirta wanda suka ga dama su mushirkantar da wanda suka ga dama sannan su bid'antar da wanda suka ga dama wanda suka ga dama kuma a malaman su sa su aljanna to kaga wannan abin shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai bari ka ji sai da tuna Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina ta ga yaro ya rasu lokacin da yaron nan ya rasu sai ta ce duba laka tsairun min diyuril janna sai da tana aishe yaro ne fa karami bai balaga ba sai ta ce kai aljanna ya tabbata a gare ka wannan yaron ka zamanto tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna faƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce mata wa ma yudriki ya aisha annahu fil janna wa ya sanar da ke wannan karamin yaron yana aljanna la'alla Allah ittala ala ma kana yaf'alu kar ki yi mamaki Allah ya san me zai aikata ne in ya girma ya rasu wa ya ce miki yana aljanna hmm. ka ga yadda manzo Allah yake koyarwa to ban gane ba manzo Allah yana koyar da sahabbansa kas su gaya wa ƴan uwansu wanda bittifaki sarki zaki bittifak sahabban manzo Allah dukka ƴan aljanna ne bittifak amma ka duba manzo Allah tarbiyyar da yake musu sai mutanen da anguwansu makwabtansu ma basu gama yadda cewan cikakkun bayin Allah bane makwabtansu ba su gama yadda kun bayan Allah bane ka zo kana tsarkake su wannan abun akwai abun dubawa to abin da zai baka mamaki hatta malamin su Ibn Baz in ka tafi pejin sa sai aka tambaye shi akan cewa mutum ya zo ya ayyana yayi yi ta'ayini wani dan aljanna bin Baz sai ya ce akan hadisin nan na Aisha sai ya ce wal maqsudu min hadha Abinda ake nufi da wannan hadisin annahu cewan la yushhadu li ahadin mu'ayyan bi jannatin wala bai kamata a shaida wa wani mutum ɗaya cewa ɗan aljanna ne ko dan wuta kowaye shi kamar yadda mu ba mu ce suna wuta ba muka ce amma za su iya shiga kai ma kuma bai kamata ka ce tabbas suna aljanna ba dai ka ce za su iya shiga wannan shine maganar da ake so a faɗa sai ya illa duk wanda kaga an bai shaida yace illa man shahida lahur rasulu sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ratan saniya. Allahumma salli ala sayyidina Fatima Ibn Abdul Khatim ya sabaka nasir hajibi al hagwal hadi da sadakin wala hadi akal kidari al azim. Yan uwa ga bayani ne da wani Kirista ya yi challenging din masu cewa iyayen manzan Allah suna wuta. Kirista wallahi ba zai iya ba don me domin abin da aka koya mana ba ka isa ka zagi mutum ka rashi da fita na yanzu nan ka duba abin da yake tafiya a social media an yi magana cewa iyayen annabi iyayensa babban shi da mamansa ke suna wajen jihar rikici da ke yi kenan ka ce malami ya rashi fili iyayen annabi suna wuta amma shi yanzu ka ce masa iyayensa suna wata za ku yi kishi wato yana so ya nuna mana cewa iyayensa ba yan wuta ba ne sai iyayen annabi kakanai su ne kawai da wuta ya kan iyayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ya wuta wato ga wutan lafi da amina suna wuta yanzu in ci abin da ake tarihi shi ke na social media idan da iska ne ba da wannan wallahi da aka ga kasar da zashi sai an zaki annabi an raina mana annabi yanzu ba na wani yaro ma ya kota wasu muna kai muna raina annabi ne muka ne muka abu ne da muka ce dai mu dai ba mu san shi sosai ba kuma na bayani a kansa. Yanzu a bayanin kenan iyayen da ya mutu kuma ce shi ne ya zo a mutum ya faɗa ko mu da sani bai bai da yana gaya mu cewa wutar nan kanta wutar jahannama an yi ta dama an yi ta ne kawai saboda shaitan saboda shi ne ya saba wa Allah afamin hazal hadisi afamin hazal hadisi ta ajabuna da hakuna wala tabkun wa antum samitun ai malam yusuf ya yafi karfin dariya wallahi wannan kalma na, kuka ne wallahi kuka ne ya kamata mu musulmai mu yi kirista ya fi ka kishin annabinka yanzu malam yusuf in kis wannan kiristan fason nan in ya saya a hannun dama su dr jalo su dokta jaki su dokta rijiyar lemo suka saya a haguwa za ka ɗauka ba ma haɗi ya ce yanzu musulmi wai malami yana nan ya saya ya dukufa wai dole shi iyayen annabi muhammadu kai ka ce ba in ya fada ba sai ya ce sallallahu alaihi wasallam kirista ne fasto ne ya ce ya dage ya ce yanzu in shi ka ce masa uwarsa da ubansa suna wuta ya ce sai ku yi rigima da shi amma ya yi masa daɗi iyayen annabi suna wuta shi iyayensa suna aljanna ka sana ce muku a famin hazal hadisi ta ajabun wata da hakuna alwala ta bukun wa antum samitun yanzu wayan nan ba su kama na bala'i ba ya ce yanzu inda maganan nan kirista ne ya faɗa za a fito a ce an zagi manzan Allah a zo a kashe mutumin ba gaskiya ya faɗa ba eh yanzu akwai sinannun da ya wuce wayannan mutane sha sa cewa me fa'idan wannan karatun a gaba yana cewa yanzu kwa zo ku gaya mana mu musulunta yanzu haiku ya faɗa ya ce mu ma ba san annabi ba ku gaya mana waye shi ai magana ne a wajen yanzu kuka zo yanzu kaje je rigan wayannan mutanen kaje cocin su kace zaka kira su izuwa ga musulunci za ce to mun ji fa a social media ana cewa iyayensa ma suna wuta to wanda iyayensa ma suna wuta yanzu ta yaya mu zai cece mu mu shiga aljanna yanzu wayannan doktocin sun isa su baiwa wannan kirisan amsa don kaniyarsu munafukan banza makiya annabi muhammadu sun zo kun lalata mana addini kun zo kun wargaza mana addini ba mu da kima ba mu da komai kullum kuna nakasa darajar annabi muhammadu shi dokta jaki banza shege dan iska yana cewa wai wannan yaron fim da ya fito yana cewa eh, wannan abin da ake ba da wanda aka halicci duniya da lahira saboda kai wai yana cewa wai fajirai kai ai wannan fajirin ya fika a wajen annabi wala ya fika wannan dan fim da kake gani ka raina ba ni na fada ba annabi ya fada ya fika annabi ya ce ya fika wani mutum kullum wani sahabi kullum sai ya yi sabon Allah an kawo shi an kawo shi fadar manzan Allah an yi masa hukunci yau a kawo shi gobe a kawo shi jibi a kawo shi sai wani lokaci wani sahabi ya gace kai kai dai Allah sine maka wallahi kullum kai kai ce kai kai kai latal an manzan ce kar ka sine masa fa innahu yuhibbu Allah war rasulu shi wannan yana son Allah da manzansa saboda ka shi wannan dan fim da ka raina wanda ya ce an yi duniya saboda eh, manzan Allah ni an yi ni saboda kai ma aiki an yi ka saboda da ka raina shi din kana cewa fajiri mai fim wallahi ya fi ka a wajen annabi Muhammadu ni dai billahi la illa buwa, wannan kiristan ya saya shugaban kasa Dr. Jalo ya saya shugaban kasa billahi zai kiristan nan zan zaba saboda ya fi shi sanin darajar annabi Muhammadu wannan kiristan ya saya gwamna a Kano Dr. Rijiyar Lemo ya saya gwamna a Kano, Bilal zila ilaha illa kuwa wannan kiristan zan zaba. Ah, saboda haka menene yanzu kuka jawo mana ku sake saurarowa akwai abin abin abin takaici akwai abin takaici ku sake saurarowa Qur'ani ya yarda mana cewa yi Allah yi hakuri kada ya halaka shi sai dai an kama cewa shi din nan sai ya sa ya karanta wani a mutunci ma ba za sa shi kare ba to ka ga kan kai saboda shi ne saboda shi ne zai zama number one na shiga cikin wutan amma yanzu ina kafin shiga an dauki iyayen annabi amma an kafa bari ce wani iyayen annabi a na kan daraja ni ne kashe sa suna amma da yake ba ake. mu a wurin mu kristin ko fir'auna ba za ka ce ina wuta ba kai sama fir'auna ma ka so ne dai fir'auna da qur'ani da bayan duka mun san shi amma babu wani kristin da zai shi maka a yanzu nan fir'auna na wuta ko ko ya ce maka a yanzu nan matan Lord tana wuta ko ko ya ce maka a yanzu nan iyayen ibrahim dukkan mu? mun san su masu bautar gumaka ne ka ce wani suna wuta yanzu ba kai zama kai ko wannan ma shi shi ne na wanda shi ne ya ba da yanzu, ya ba shi ne ya zai da yanzu. I am na mtu aburu babu wani mutum wanda za ce na wuta domin sai bayan an yi lissafi an gama shi da za a kashi yan wutan sai a sa su a wuta sannan da ɗin da jira su ya fitar amma yanzu tun kafin a yi lissafi ka ɗauki iyayen annabi da kai kake ganin shi ko yana da daraja kashe suna suna sha suna ta shan wahala a gidan wuta amma a ya fasa annabi Muhammad sai shi sai zai je a zai na fitar da kenan ko shi ne idan ya fito zai gudu iyayensa a wuta ko da dama ba zai yi ba ka duba fa wannan magana malam yusuf to ni ma ina bayan wannan mutum ka hakura mana duk bala'in ka muje lahira in aka yi hisabi ko ba haka ba in aka tura su wutan sai ka cika bakinka ko ba haka ba ya ce amma tun a nan duniya kafin aje a yi hisabin ka ɗauka ka tura su a cikin wuta sannan iyayensa suna wuta wanda kai kana ganin darajarsa ya fi kowa a ce kuma iyayensa suna wuta shi kuma yana aljanna yanzu da Allah ba su jawo mana fitina ba ba su jawo mana masifa tun da izala ta bayyana a kasan nan in ka ga kirista ya musulunta kawai ina ya ce ta Allah

kaji ko su suna wuta suna shan wahala yaron su annabi muhammadu shi kuma yana aljanna yana jin daɗi amma su kuma wanda suka haifi annabi muhammadu suna suna suna cikin azaba idan ya fito daga aljanna sai ya ga iyayensa a cikin wuta ko na dama ba zai yi ba Allah ya sinewa wayan nan uwar da ta haife su ma Allah ya sine musu uban da ya haifi waye duk mai cewa iyayen manzon Allah suna wuta Allah ya sine musu albarka kun ji ko yadda kuke wulakanta annabi mu kirista ba mu isa mu wulakanta shi ba yanzu akwai cin mutuncin da ya wuce wannan

Allah ya sine muku albarka duk wanda za a ce iyayen annabi yana wuta ya ce Allahu akbar Allah ya sine masa albarka gashi abin da Kirista nan ya faɗa ya ce ku kuma mabiya saboda mutuwar zuciya wai malami ya zo ya gaya muku wanda ya kuna gani darajarsa da kimansa a ce iyayensa suna wuta ku ce Allahu akbar ya ce ina magana Allahu akbar eh ai ya kamata ku jawo dan iska amin bari ku murgaza shi nan ne la'anan ne ku jefa shi a bola amma wai ku ce Allahu akbar to akwai sinannen da ya kai ku kuma a ce iyayen manzon Allah suna wuta a ce annabi mutum ne kamar ku ku ce Allahu akbar har wai kana kallon cewa wai malamin ka ne yake da gaskiya har kana posting Allah ya ne ma albarka sinan nuna numarar sa albarka an bayan zancen mu je ya karasa zancen nan yanzu malar yusuf ka taba jin zancen da ya so sama zuciya irin wannan jiya kusan ban yi bacci ba ya tayar min da hankali to saboda haka wanda suke zagin na mun so har zanci mun gane mun gane ba su ba ba ba kika musulmin bane mun gane kungiyoyin da su ne suka saba ba suna gane domin ba su bar kowa da mun gane kenan da muna cikin kudin amma yanzu ba mun gane wa to wallahi da mu domin ba kenan ba alhamdulillah wannan adali ne Allah yana cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan kirisa mai adalci ne ya ce da mun ɗaukar dukkanin musulmai ne suke zagin mu suke fada da mu suke kaza da ai boye ne suke kashe mu suke kaza ya ce to yanzu mun gane yanzu mun gane ya ce wasu ne wasu kungiyoyi ne a cikin musulmai ɗin suke zagin mu suke to ya ce ba su bar nasu ba ma ba su bar nasu ba ma balle mu to saboda haka ku bar mu ku rabu da mu ba wa'azin da za ku gaya mana yanzu

addinin ya fi iyayenka saboda ba ka da hankali ka zargi annabi da kashi saboda ba ka da hankali amma kana so wai ku ka musulun da zo irin ka to yana ka ji ko yar ya ce ko mene eh yana jin karatun dokta Jaki ba shi kadai ba dukkan su ka ji ko ya ce kungiyoyin da suke wannan mun gane su saboda haka ku zagi wanda ya fi iyayenku eh ku zagi har annabinku sannan ku zo ku yi mana wa'azi musulunta mu zama irinku ir malam ko ni kirista ne ba zan musulunta ba A to in je misali ka je gidan wanda ya fi kowa kudi a duniya kamar can ko ai ka san dai ka je inda zaka huta aiko kawai sai ka ga uwarsa da jatumarsa suna cin kanzo ai kawai sai ka nemi na ta'i ko ba haka ba me kudin duniya fa a ce bilget ka je gidansa kana gani zaka wala ka wala ko kuma me kudin afirka ko kuma me kudin nigeria ka je gidansa wai dan kana so ka hole ka gane ko kawai sai ka samu cewa eh iyayensa suna cin garin kwaki da gida wannan fa abun nurin nan ya yi fa da ya fa shi ya sabon gaya muku ba kawai an fahimci zancen to don girman Allah eh, ya za a yi kirsa ya musulunta a wannan yanzu kaji ko ya ce kada so mu musulunta mu zama irinku ya ce tir daga kuma yanzu nan za mu ci gaba kamar yadda muka fara wallahi za mu ci gaba amma kada ku daina zaki na tun da ba abin da kuka bari daga farko kai kwanan nan maza za ta suna kare mu ne kuma ka tun da abu ya riga zan zaki ya zan musu ya abin da suke so ka ko kwanan nan maza su fara zagin mala'iku ma tun da zagin ya zama jikinsu kun ji yanzu zan can ku yanzu izala salafawa ba ku jawo mana bala'i ba a kasar nan eh kai riwayanin shekara 45 a kasar nan kirista da musulmai suna zama lafiya kalau akwai mutunci akwai girmamawa suna musulunta suna fahimta ana musu ana nuna musu makarimul ahlak ana jawo su jiki ka gane ko bilalazi a maiduguri nan a lokacin da muka tashi muna yara kanana bilalazi la ila illa huwa a anguwanninmu zaka gani kiristoci irin irin irin yarurruka na, kusa da maiduguri za ga wasu suna ɗaukan bola wasu waye waye wasu har su yi musu kaciya har a musuluntar da su ai ai musu aure amma yanzu a irin wannan da'awan waye zai musulunta eh waye zai musulunta to saboda haka ga ga kare san zancen to yanzu sai su ba dr jaki sai ku ba shi amsa dokta na, na jalingo dokta jalingo ka fito ka bai wa kiristan na amsa dokta sani rijiyar lemu ka fito ka bai wa wannan kiristan amsa wani amsa za ku yi masa kun raina annabi wanda kuna ganin darajarsa da kimarsa ku kai iyayensa wuta sannan kuma shi wannan mutumin shi muke cewa zai ceci duk duniya Allah ya ce masa wala saufa ka rabbuka ba. amma ka ɗebe iyayensa ka kai wuta in aka ce wannan zai yi ceto a lahira eh kirista zai yadda ko musulmi din ba zai yadda ba wanda dai ba zai iya ya ceci iyayensa ba to ya zai iya cece ka to yanzu dai in sun isa su fito su baiwa wannan kiristan amsa to ga duk abin da muke gudu ya faru ga shi nan shasa Allah ya saka wa Dr. Ahmad Bamba ya ce to kai in an ce kai ka san inda kai ka san mu komar iyayenka shi ma kirisan ya faɗa ai ya ce kai yanzu inda za a ce masa ubansa da uwarsa suna wuta ce sai ku rigima da shi amma yana ɗaukan iyayen annabi muhammad sallallahu abin yake burge ni kenan in ya kira sunan maza sai ce sallallahu alaihi wasallam bai fi ka girmama annabi ba mu musulman ma an sa mana bom a masallaci to in an je an sa bom a coci za su damu suna kashe yan uwansu musulmai ma to kaga yanzu wannan mutumin zai zo ya musulunta yanzu me ya ce yanzu ya ce ka rike wa'azinka ya ce kana so musulunta in zo in zama kamar irinka kuma kwace kai musulmi ne eh to saboda haka yanzu duk abin da muke gudu din gashi ya faru ya ce yanzu a social media ya ce wannan abin shi yake yawo ya ce wasu malamai sun amince sun yadda suna ta tutuwa cewa sai dole sai sun kai iyayen annabi wuta saboda haka Allah ya isa tsakaninmu da ku Allah ya isa tsakaninmu da su wallahi azimu wallahi azimu wallahi azimu billahi lazi la ilaha illa huwa malam yusuf bala'o'in da muke gani a kasan da duk irin wannan masifan ne yau damuna ta kai ta kawo ba mu da ruwa muna gani za a samu sauki bala'i ne yake sake tinkaro mu kwanan nan naira ta dawo dala ta dawo kasa da dubu daya amma yanzu ta yi shooting ta je sama da ɗari biyar shinkafa yana haurawa yanzu jiya da naji aka nuna min tattasen ɗari biyar haka guduwa na yi na bar wajen wallahi bai wuce kwada uku ko hudu ba na ga kashin za a ce min ko naira hamsin ne ko naira ɗari aka ce min ɗari biyar tumatir da aka ce mun nuna dubu da ɗari biyar wala za ka yi mamaki eh rayuwar kullum tana shiga bala'i ba dan komai ba wallahi dan martaban annabi da ake tabawa ne wallahi tallahi saboda haka ba za mu taba fita daga cikin wannan bala'in ba in ba mu dawo da martaban manzon Allah ba Allah yana kishin annabi Allah yana kishin masoyinsa mu ma muna kishin 'ya'yanmu da mu balle Allah saboda haka wannan bala'o'i da muke fita kidnappers kashe-kashe waye waye waye duk wannan annan Allah yana jaraban mu ne da wayannan masifun da muke dangana wa annabi Allahumma salli ala sayyidina wa rafati lima ulika wal